‘Yan ƙungiyar ‘yan uwa musulmi almajiran Ibrahim Elzazzagi sun ƙaddamar da sabuwar muzahara don neman gwamnatin Najeriya ta ba da dama don a kai malamin asibiti a ƙetare don sun ce yana cikin tsananin rashin lafiya. kakakin almajiran elzazzagin a Abuja, Muhammad Ibrahim Gamawa, ya ce albarusan da aka harbi malamin a Disamba 2015 sun masa illar gaske. Ba a ma kai shi ko da wani asibiti da za a ce an fara dubawa abin ya fi karfinsu ba. Ana ajiye da shi a gida yana fama da matsanancin ciwo a bashi daman zuwa ya ga likitoci a kasashen waje dama kuma ta gaggawa domin kada wani abin da bai cancanta ba ya biyo bayan wannan matsanancin hali da Sheikh Yakub Alzarzaki yake ciki. Ka ce jikin shi ya yi tsanani kai ka gana da shi ne kai da kanka. Ɗansa ya je ya gana da shi shekaran jiya kuma ya fudda takardar manema labarai ya ce a haɗaɗashinsa na cikin baki ya yi baki bangaren haƙoransa ma suna baki sakamakon dashin da ya ci galaba a cikin jikinsa. Mutanen da ke son ƙasar nan ta ci gaba da ta ɗore a bisa zaman lafiya to su gaggauta gaya ma shugaban kasa Muhammadu Buhari duk laifin mutum a kasar nan ana iya barin su je nemi lafiyansa saboda haka malam zagzaki yana bukatan tafiya asibiti kasashen waje da gaggawan gaske kafin wani abu mummuna ya faru wanda kuma idan ya faru gaskiya ba za a ji daɗin sa ba likitocin nan sun ba ku wannan sakamako ne na bincike da suka yi sun bada ana ta kokarin a sadu da alkalin alkalai na jihar Kaduna domin shi alkalin da yake shari'an yanzu an sa shi cikin shari'o'in siyasa shi kuma alkalin alkali yana ta wasan buya da mu ya ce aje a ganci yau a rasa shi gobe a ganci a rasa shi kuma ba za mu lamunta ba ga duk abin da zai faru da malam a bisa sakaci na gwamnatin Najeriya tunda aka kama zazzagin daga gidansa a gille su da ke Zaria a 2015 jami'an tsaron Najeriya ke rike da shi duk da hukuncin da babbar kotun tarayya ta Abuja ta ba da umarnin a sake shi. Lauyan jami'an tsaron farin kaya Tijjani Gazali ya ce hukumar za ta nazarci hukuncin a lokacin. Akwai magana a gaban kotu a Federal High Court Kaduna akan Nigerian Army. Mu a nan abin the only thing abu guda ɗaya da ya sa ka kawo maganan nan shine batun rike shi. Amma batun rusar da gidansa batun ji masa ciwo duk ba abu ne wanda DSS suka yi ba. akwai lokacin da masu muzahara suka balla babban ƙyauren shiga majalisar dokokin Najeriya yanzu za a jira a ga yadda takaddamar za ta ƙare yayin da a kwanakin baya likitoci daga Iran suka ziyarci zazzagin a inda yake zaune da matarsa Zinatu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Zauna lafiya al'umma ta kasa kujiya.